lokacin zulhijja bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 1436 a wannan littafi mai suna توقيت المسلمين على حكم مذاهب المجتهدين الذين كانوا من أهل السنة الموفقين لفضيلة الشيخ مجدد الدين المجاهد الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة الشيخ عثمان بن محمد المفردي المعروف بابن فوق رحمه الله تعالى رحمة واسعة لأن لتاتي توجيه المسلمين على حكم مذاهب المجتهدين الذين كانوا من أهل السنة يعني تابع أكان سؤال وجواب يا كانوا مسألوني كما هو ربو مشاور من نوجه مسألة فرقو الذي هو حكم مذاهب المجتهدين yaya mazhabobin wayannan malamai al-Imam Abu Hanifa al-Imam Shafi'i al-Imam Malik Imam Shafi'i wa Ahmad bin Hanbal faqad aqada ijma'u ulama as-sunnah radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ala anna jami'a madahib al-muslimin ala al-haq dukkan suna kan gaskiya mun ko har zuwa karshen shafi na biyu qala wa Malik wa Shafi'i wal Hanbali إسحاق والنعمان وابن حنبلي وابن قيينة مع الثوري وابن جرير مع الأوزاعي والظاهري وسائر الأئمة على هدى من ربهم ورحمة إمام مالك الإمام الشافعي إسحاق ابن راهوية الحنظلي ونقال بإمام البخاري والنعمان شيني أبو حنيفة كينان وابن حنبلي أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني وابن عيينة Sufyan ibn Uyayna da kuma Sufyan al-Thawri da Ibn Jarir da al-Imam al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr ibn Yukmat da al-Zahiri da al-Zahiri babban dalibin shi ibn Hazm al-Zahiri kai wasa'ibul a'imma da sauran a'imma to kaga kenan in ka zo ka ce wa radiyallahu ta'ala an sadatut tabi'in wal ulama'i al-'amilin ولأئمة الأربعة المجتهدين أين كسام وانا من أين لك هذا الشيخ عثمان بن فود يا كيرك مالك دا شافعي بيو إسحاق ابن راهويا بكو النعمان شيني أبو حنيفة بكو أحمد بن حنبل بير ابن عيينة شدة سفيان الثوري بقي ابن جرير تقص الأوزاعي ترى al-zahiri goma sai ce wasairul a'imma idan muka ce wa radiyallahu ta'ala bi sadatin tabi'in wal ulama al-abidi wa li a'immatil arba'ati mujtahidi akwai gyara a asali ma ka sake ma na manzan Allah ne kubbatul haja ka kama daga da ya ce dukkan da sauran malamai ba ba wayannan kawai ba ala hudan min rabbihim wa rahma suna kai shiriya da gurin mahalicin su Allah da kuma rahman Allah wa fi shafiyatil qulubi Muhammad Radgogi الطاء الطاء بوجي ومالك والشافعي والهنبلي والحنفي wa أعني الحنظلي ومالك والشافعي والهنبلي والحنفي إسحاق أعني الحنظلي وغيرهم من الأئمة الكرام على هدى من ربهم على التمام إمام مالك أجينا تقبات مالك مالك مالك مالك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والشافعي والحنبلي حنبلي شيني أحمد بن محمد بن محمد الشيباني والحنفي شيني أبو حنيفة ishaqa da kuma ishaq ibn rahuya yace a'ni al-hanbali kai wa ghayruhum min al-a'immati al-kirami da ma wa'an sun su daban-daban dukkan su ne ala hudan min rabbihim ala tamami dukkan suna kai shiriya ne da gurin Allah kowa kokarin shi bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi an-nadm al-kubra li shaykh Tahir ibn Ibrahim kusan da yayin baitocin ومالك وسائر الأئمة إلى الرشاد هم هداة الأمة مالك ثورة مبيا ثورة أئمة إلى الرشاد هم هداة الأمة dukkan su zuwa ga shari'a su ne hudatul umma wanda suke shiryar da mutane al'umma nu'manuhum wa shafi'i wa ahmadu akwai Nu'man shine Abu Hanifa da Imam Shafi da Ahmad ibn Hanbal li kulli wahidin tariq Ahmad kowanne a cikin su yana bin tafarkin Ahmad shine manzo Allah sallallahu yana bin tafarkin Annabi sallallahu alaihi da Allah ya ce mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismihi Ahmad kowa a cikin su manzon Allah yake bi ba manzon Allah bane yake bin su da wannan Imam Malik rahimahullahu ta'ala in ka duba a kawalu malik a www.ahlulhadithi.com maganganu ne masu kima sosai daga ciki akwai man aradan najata fa alaihi bi kitabillah wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake so ya tsira to lallai kai da zinci littafin Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-sunnatu safiratu nuhin man rakibaha naja wa man takhallafa anha bari duk wanda ya hau kwalakwalan nan ya tsira duk wanda ya hau sunna kwalakwalan sunna ya tsira jirgin sunna ya tsira sannan duk wanda baya ciki kuma ya dilme ya halaka ci. to da ya ce wa amma tsani matsala ta biyu a cikin goma sha hudu alladhi huwa hukmu man qallada al ina hukuncin wanda zai bi mazhaba ta kamaniya zai ce fa huwa anna ulama a sunnati radiyallahu anhum malaman sunna mabiyan sunna in an ce علماء السنة الذين يقرؤون السنة ويدرسون السنة ويعملون بالسنة ونسون أهل السنة أهل السنة من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونسكي كان تبركين أبنى أنه صلى الله عليه وسلم كي صحابين وقيل لهم علماء السنة لأنهم يتمسكون بالسنة ومسؤولية كتير مسؤول علماء الحديث أهل الحديث humu ahalun nabiyyi wa in lam yasahu nafsahu wa fasahu sahih masu aiki da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka ce ajma'u ala anna man qallada madhhaban min tilka al-madahib duk wanda zai koyi koyo ta daga cikin nan madhhabobi laqiya Allah saliman bi idnillahi ta'ala inda baka saba sunna ba kuma a ciki to zaka haɗu da Allah saliman kuma ta kaga an kyautata musu zato dukkan su suna kan me madaban annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. yace li kulli wahidin tariqu ahmad kowanne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hmm. tunda suna dora ka ne littafin Allah da suna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka bi wannan hanyar ka tsira insha Allah wa yusilu dhalika al-madhhabu ila al-janna kuma wannan hanyar za ta tafiyar da kai zuwa ga aljanna bi idnillahi ta'ala hmm. amma kuma ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ga maganganu imam malik ce man arada najata bai ce fa alaihi bi madhhabi ba ce fa alaihi bi kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan ka bi wannan shine madhhabi imam malik sai ina sai aljanna wa fi talkhis al-ikhwan li muhammad qadawu ah, at-tahugi man qallada aliman laqiya allah saliman qawlan wahida in kai kwaikwayo da wani imam kamar imam malik bi'idhnillahi ta'ala za ka haɗu da Allah kubutacce wannan qaulan wahidan babu tangarda ce wa fi az-zaharat al-wardiyya fi al-fatawa al-ujhuriyya li 'Abd al-'Ali qala al-ujhuri qala al-Qarrafi fi sharh at al-Imam al-Qarrafi ke fada cikin sharh at-tanqih al kulli al-jannah dukkan mazhabobin nan matafiya ne zuwa aljanna فمن سلك منها طريقا وصله بينك بهنيا ان شاء الله ذات كيك الجنه قال الزنات وقال ابن جزي في القوانين معناها القوانين الفقهيه بعد ان ذكر الائمه الاربعه وغيرهم bayan ambata imamu abu hanifa malik shafi ahmad da ma wayansu daban to ga wanda suke cewa wal ulama al arba'ati al mujtahidin kawai wa ya ga maka al arba'a al mujtahidin ne kawai a ina ga wannan ga littafan biyu nan ga irin littafan a shekaru shekul marhum yana gaya maka suna da yawa a zina zina yi kirga mana kamar malamai goma kuma sai ce wa bai ruhum to karka ce mutane hudu ne ko al-mushtahidin a sun ya ka to ina su malaman nasu ma tukuna shi maliki na malamai shi su ma mushahidi bane kaga wani mutum to sai ke cewa bayan da ya ambata al'immatul arba'a su ne Allah ya fi ɗigawa amma su ne kai mushihin a sai ce wa ghayrahum kaji wa ghayrahum inna kulla wahidin minhum mujtahidun fi la. ko wani a cikin su yana da hadi addinin Allah kuma ya dace yana da lada biyu ya kuskure yana da lada daya wa madahibuhum turqun muwassilatun ila Allah ta'ala sannan kuma hanyoyinsu mazahib da suka bi insha Allah hanyoyi ne za su kai ka zuwa Allah mai girma da baka to kaga kenan mazahib din duka yana cewa mazahib gaba ɗaya yake baya cewa wai mazhaba ɗaya tak mu bace mu fahimci wannan baya ce mu mazhaba ɗaya kawai malik shi kenan malikiya shi kenan an rufe kofa a'a mu sake karanta abin da yake ci al mazahibu kulluha wannan tawkidun ma'anawi kulluha hmm. masalikul janna faman salaka minha tariqan minha amma wanda ya bi wata hanya a ciki to yana kai a yanzu ka bi malikiya ni sai na bi shafi'iyya yau salakta minha ni malikiya ni kuma na bi shafi'iyya sai ka ce ni sai ce Allah ba zai karɓi naka ba ko kai ka ce Allah ba zai karɓi naka ba yi na ka samu wannan mu daina zafin kai jama'a wa amma salisu الذي هو حكم التزام مذهب من مذاهب المشتهرين على التعيين ومن زونا غرين دوسي كتي وي لالله سي مذهبا دايا ko kuma misali ka tafi Morocco ko ka tafi Mauritania in zafin kan malikiya ne wallahi ba kai su tsantsan zafin kan malikiya ka je Mauritania ga gani ake malikiya kuma malikiyar haddanta suke kaman ƙur'ani. littafin fikihun za su haddace shi daga farko zuwa ƙarshe a ka yar tinke kamar da zai haddace maka ƙur'ani to littafin maliki ma suke kan shi asalin yan gani na kashe gani a kashe nin yi yan mauritaniya yan moro da ma yan najeriya sai a hankali sai a suru littafin ya ma su sani ba kuma sai zaɓa mutane da ba ƙwato malikiya malikiya yanzu mu ji ka yadda da usman bin fodi ka yadda da shi to shikenan sai mu ji mai zai ce maka alladhi huwa hukmu iltizami madhhabin min madhahib almujtahidin ala at a ce wai lalle lalle sai madhaban wani shi kadai zaka bi faqad qala abdurrahman as-suyuti fi sharh al-kawkabi abdurrahman as-suyuti rahimahullahu ta'ala jalaluddin as-suyuti yake cewa hal yajibu ala al-'ammi wa ghayrihi shin ya halatta ko ya wajaba ga ami mana wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba da wani wanda dan iya kadan kenan mimman lam yablugh rubat al-ishihad ga wanda bai dai kai mazhaba na ishihadi ba kamar ni da kai kenan to shin iltizamu mazhabin muayyanin min madhahib al-mujtahidin shin lalle ne sai ka bi mazhaba ɗaya ta gamaimiya zai ce qaulani akwai maganganu biyu a haduhu ma na'a magana ta farko ce eh sai ka bi mazhaba wa sahahahu shi ma musulmi ya inganta wannan fi jam'i jawabi. wa thani magana ta biyu la ba wajibi bane tunda Allah bai wajabta ba wa ikhtarahu an-nawawi yayan yayan ko baban baban suyuti imamu nawawi ce haka ne hmm. idan ka gwada imamu suyuti da imamun nawawi babu hadisi imamu suyuti a imamu nawawi yana gaban gaban gaban gaban gaban imamu suyuti to shi yace na la imamu suyuti yace na to kaga ma ya ne da yanzu an yi kaulani to kaga mutum ma dan fita kadan kenan babu laifi matakan yana da dalili fi kitabillah ko fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan dan Najeriya ne mai kiran nan a Sheikh Usman bin Fojo amma shi sun zafin kai da Allah ya rike mutane وأما الرابع مسألة هدو الذي هو حكم عدم التزام مذهب من مذاهب المجتهدين على التعيين domin ce yi eh, ba sai lallai na bi wata mazhaba ta kamaimiya ba ya ce ai ba shi da alƙibla ai angulu ne da kan zabo haka bari mu ji a shek usman bin fodi me zai ambata mana alladhi huwa حكم عدم التزام التزام مذهب من مذاهب المجتهدين على التعيين زيتي فقد قال عبد الرحمن السيوطي في شره الكوكبي إمام السيوطي قيل لا يجب التزام مذهب معين wasu ce a lalle ba sai ka lizimta domin ka ce lalle sai na lizimta abubakar mazhaban waye lizimta عمر عثمان علي سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فير وزبير بن المبدل ما تم من الله صلى الله عليه وسلم مذهبا واسد لزمتا هل مذهبا أبو حنيفة ني كون مالك ني كون شافعي ني كون أحمد سوما ma ta manzo Allah mazhaban masu gari yanzu ka zaka ce a san mazhaban Imam Malik ne kaga wurin kowa zai ce anta majnun akhriju ila almustashfa tafi da shi zuwa zuwa sakati saboda ya tababbe ne shi domin ka ji matan manzan Allah mazhaban masu babi Abu Hanifa ne ko Malik ko Shafi ko Ahmad sai shi ah bai ba Malik ba kaga bai san me yake ba kwata kwata shi ma Malik ya shaka haife shi sannan su ne su kai rayuwa ai ma Malik ma ba haife shi lokacin su suna rayuwa to ya za kuma ya ce su matan manzan Allah sun bi mazafin mamali ba zai yi ba to kaji suyuti yake cewa la ya yazib la yajibu iltizam iltizam madhhabi mu'ayyan wa ikhtarahu an-nawawi al-imam an-nawawi kaga nan sun zo sun yi itika usakine maganar ya zama iri daya imamu ne ce haka ne maganin yake kamata qaddama kamar yadda ya gabata wa qala alladhi yaqtadhihi ad-dalil abinda dalilai suke nunawa littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam annahu la la yalzamu tamadhhabu bi madhhabin muayyan ba lalle bane sai ka bi madhhaba ta kamaimiya okay shi ma shi yanzu Usman bin Fudi ya fita sai take ranko a ya fada ma ya ce ya fita sai ti mana kawai za mu hada shi da kauraye ne kauraye alaikum bi fulan ya zagi malamin mu gaba daya alaikum bihi ku lizimce shi duk gurin da kuka gan ku jirkita shi shi ke nan gama kuma sai mu dan ba su nan marjina shi ke nan bal ya yastafti mai sha'a kawai tambayi wanda kake so shi kuma wanda kake so ka tambaya ya gaya maka qala Allah qala rasulu shi ke nan an gama laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana amma ba kowa ba ya Allah ce لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا شين يكون زي إيه دادة من ذهل ولئن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم نمن ذا الله صلى الله عليه وسلم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله التي واتقوا الله ان الله شديد العقاب واتقوا الله ان الله شديد العقاب kaga baka ji tsoron Allah ba kenan lalle inna Allah shadidul iqab sai ka fada cikin man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa muslihi jahannam wa sa'at masira sai ka fada cikin falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adhabun alim قلت واختاره ايضا عز الدين عز الدين بن عبد السلام wannan na ce sultanul ulama ya wata magana mai zabi zabi sosai wajen shafa addu'a mai zabi zabi sosai shi wannan sultanul ulama yace ba wanda yake shafa addu'a illa ja to yake kara sauran inda na ja jaa to yake kara ha babba da lamuni illa jahilun an gane wannan sai wa yake faɗa wannan izuddin ibn abdullah shi ma ma da ce aslan ma bai sana shafa addu'a ba wani karatun ma ashe sai an zo yi shi ba lalle lalle imam ma ya ce shi bai san ana shafa kuma suna shafa suna shafa sosai ma to kaga shi izuddin ibn abdullah ce wannan wanda yake shafa addu'a jahili musamman malami da kuma ya karanta kuma yake jahilul bayyana to izuddin ibn abdullah da al ya ce duka sun zabi wannan ce bai zama dole dole ba bai zama dole dole ba kaga wannan shine magana Izzuddin shine magana Al-Qarrafi kuma shine magana An-Nawawi shine magana Imam Suyuti yace kama fi sunan al-muhtadi na mawwa wa amma al-khamis mas'ala ta biyar alladhi huwa hukm al-intiqal min madhhab ila madhhab min madahib al-mujtahidin ala al-itlaq kawai ka fita daga nan madhaban ka koma can daga can ka koma can daga can ka koma can matukan akwai dalili to yaya matsalar take ba za ka dinga bi kawai sauƙi su a'a ba sauƙi ka dinga bin dalilai to sai yake cewa faqad qala abdurrahman as-suyuti fi sharh al-kawkabi man iltazama madhhaban mu'ayyanan to idan ka ce eh kai dan malikiya ne misali ko kai dan shafi'iyya ne ko dan hanabila ne to hal yajuzu lahu al-khuruj anhu fihi to ya halatta ka fita ka je misali ka aro matsala gurin malik ko ka je gurin shafi'iyya ko gurin hanabila sai ce aqwalun akwai maganganu ahaduha magana daga cikin maganganun aljawazu mutlaqan wa sahahahu alqarrafi ya halatta inda akwai dalili fita kawai je ka kawo tunda Allah ba ya turo mana kana ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ya sahahahu alqarrafi ya halatta والثاني مغانا تبيو المنع مطلقا لأنه التزمه من كان لزم مكانك تو تنزي تنبيا واي تي كلزم تاما مكانك اين الدليل هاتوا برهانكم في الكتاب والسنه ان الله يتي كلزم تاما كنكا بذهب مواني بند نمز الله كون ابو بكر ما كاوم عمر ما كاوم عثمان علي باب والثالث magana ta mun masala ta uku magana ta uku yajuzu fi jami'il masail yajuzu fi jami'il masail dukkan masaloli ya halatta fita kawai daga nan ka goma ta inda akwai dalili wala yajuzu fi ba'd amma wasu masalolin takamaimai kadan kadan haka bai halatta ba وقال عبد العزيز في الدرر الملتقطة الصحيح أنه يجوز للمقلد للمقلد lil muqallidi ismul fa'il ga mai kwaikwayo min babin mazhaba an yantakila min mazhabin ila mazhab sahih ya halatta ka ciru daga nan mazhaban ka koma can kaga wannan ce sahihi magana mafi inganci wa amma salis mas'ala ta shida alladhi huwa hukm al-intiqal min madhhab ila madhhab min madhahib al-mujtahidin lakin fi ba'd al-masail ashashin madhhabobi ashashin mas'aloli ba duka ba مسألولي تكبيبي فقد قال عبد العزيز في الدرر المرتقطة الصحيح أنه يجوز للمقلد أن يقلد غير مذهبه في بعض المسائل يا أهل تكيدنا مالكية كبو أقول شافعي باب ليفي كبو أقول أحمد بن حنبل باب ليفي ويكي تشاشين شاشين مسألولي كمان mun saba malikiya na cewa sallama daya to ya halatta mu fita gurin imamu shafi'i imamu ahmad sai mu kara wa rahmatullah hadda wa barakatuh to sai muka samu a maliki, yamma shi ma mali da kanshi a masalikud dalala yusallimu taslimatayn to sai yaya kuma sai mu kawai mun ma tunda imam malik yana yi kuma sai mu to ba ma shi ba manzo Allah ga yake shi ke nan kankan magana ta kare wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amri sai ke cewa anan as-sahihu annahu yajuzu lil muqallidi lil muqallidi an yuqallada غير مذهبه في بعض المسائل ويبقى على مذهبه كما كان نن أكم مذهب ركا بأشكوريك مالكي ربا ولا إثم عليكم ولا ربا وليني وانا ممكن تاجهم الجامع لأحكام القرآن تقوم أحكام القرآن مسألة دور عن الله ما أكم هدو يتي أكوي مسألة لي ولا أكوي مالكية أفرلا باعي نافلا ما باعي sai aka dan sassauta a farilla ne ba za ka yi ba amma a nafila ya halatta magana ta uku wa huwa sahi za ka yi a farillan da ka yi a nafila wa huwa sahi to kaga duka irin wannan matsaloli mutu sauran Allah kansu za mu dakata a nan kenan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh